Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata shi daga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga Baba da kanin labarai. To Baballe da alamun kura ta fara lafawa tsakanin Sarki Abdullah na kasar Jordan da dan uwansa Yarima Hamza. Kwanaki bayan zargin samun hannun Yarima a wani yunkurin tada tarzoma a masarautar ta Jordan. majalisar Dinkin duniya ta sanar a jiya litinin cewa an kashe akalla mutane 40 a yankin dafur ta yamma na sudan wuni uku bayan wani rikicin kabilancin da ya sanadiyar da gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci kana sama da 'yan gidan yari 1,800 ne suka arce daga kurkuku bayan wani gagarumin samame da 'yan bandiga suka kai a kan wata gidan yari a kudancin najeriya inda suka yi amfani da wasu abubuwan fashewa a cewar hukumomin gyara halayen jama'a a jiya litinin kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya ce najeriya za ta fuskanci barazanar yunwa musamman a yankunan arewacin kasar inda rikici da rashin tsaro ya yi kamari to hukumomin kasar ke cewa har yadda suka yi magana ita ma najeriya tana hoɓasa da abubuwa da yawa ta ganin cewar an kauce waɗannan alƙalma ɗin a baya an sha yi kuma yanzu ma ina tabbatar miki da cewar na tabbata wannan gwamnati za ta yi wannan kokari kuma na tabbata wannan abin zai yi aiki a jihar platon najeriya 'yan kasuwar da iflayin wuta ya cinye wa dukiya ta kimanin fiye da naira biliyan ɗaya a kasuwar doya a bal da ke karamar hukumar kwamfam sun buƙaci gwamnati ta tallafa musu muna neman taimakon gwamnati ta taimaka mana kamar da idan lokacin nasa ya kai yana neman taimako a wurin mu ya taimaka mana kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokwa take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri da alamun kura ta fara lafawa tsakanin sarki abdullah na kasar jordan da dan uwansa yarima hamza kwanaki bayan zargin samun hannun yarima a wani yunkurin tada tarzoma a masarautar ta jordan wannan hasashen ya biyo bayan wata ganawa a jiya litinin tsakanin dan uwan mahaifin abdullah hassan da kuma hamza waɗanda kuma suka halarci zaman shiga tsakanin da aka yi a gidan hassan da ke cikin gidan sarautar ta royal hashmiyat court sun hada ne da hashim dan uwan hamza da kuma wasu 'yan uwa uku daga bisani hamza ya fitar da wata sanarwa ya ce a game da abubuwa da suka faru kwanaki biyu da suka shuɗe zan zauna gida kamar yadda mai martaba sarki ya nemi inji riman kana ya kara da cewa zai ci gaba da biyayya ga sarkin da kuma dokokin jordan kafin wannan sanarwa a jiya litinin hamza ya bayyana bijirewansa ga umarnin masarautar cewa ba zai zauna gida ba duk da cewa yana sane da gwamnati ce ta umarce shi da ya hakan kana ya ce ba zai daina tattaunawa da kasashen duniya ba Majalisar ɗinkin Duniya ta sanar a jiya Litinin cewa an kashe akalla mutane 40 a yankin da ta yamma na Sudan wuni uku bayan wani rikicin kabilanci da ya sanadiyar da gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci. rikicin na el jinina da ke kusa da iyakar kasar da chadi ya yi sanadiyar raunata wasu mutane 58 faɗin tsakanin kabilun larabawan rizigat da kuma kabilar basalit a el jinina ya ɓarke ne bayan da wasu 'yan bindiga sun harbi mutane biyu kana kuma suka jikata wasu mutane biyu 'yan kabilar masalit a cewar majalisar ɗinkin duniya yayin da hukumomi ke kokarin tabbatar da musabbabin harbe-harben da kuma musayar wuta tsakanin kabilun biyu da ya ci gaba har zuwa jiya litinin kana ya hallaka akalla mutane arba'in majalisar tsaron sudan da ta ayyana dokar ta bacin ta ce ta jibge dakarun tsaron kasar a wuraren da aka yi rikicin domin maido da zaman lafiya sama da 'yan gidan yari 1,800 ne suka arce daga kurkuku bayan wani gagarumin samame da 'yan bindiga suka kai akan wata gidan yari a kudancin najeriya inda suka yi amfani da abubuwan fashewa a cewar hukumomin gyaran halayen jama'a a jiya litinin wannan ɗaya ne dai a cikin gagarumin fasa gidajen kurkuku a afirka ta yamma maharan sun yi amfani da abun fashewa suka kutsa cikin gidan yari da ke owerri a jihar imo inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaron kada suka sake 'yan gidan yarin a cewar wata sanarwa zan iya tabbatar da wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su wane ne ba sun kai wa rundunar tsaron gidajen yari ta najeriya shiyar jihar imo a owerri a cewar bai magana da yawun rundunar james maduba yana faɗa wa kamfanin dallancin labaran faransa na afp yana mai cewa ya zuwa yanzu ba iya tabbatar da ainihin mutane da suka gudu ba ya ƙara da cewa abubuwa da ya sun riga sun daidaita ya zuwa yanzu babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin ko da yake shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kira wannan harin da aikin ta'addanci na marasa imani kane ya kira ga jami'an tsaro su kamo maharan da kuma 'yan gidan yarin da suka arce To madalla, an jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke nuni da cewa nan da watan Agusta na wannan shekara, Najeriya za ta fuskanci barazanar yunwa musamman a yankunan arewacin ƙasar, inda rikici da rashin tsaro ya shafa. Rahoton ya ce wannan ya biyo bayan rikice-rikicen 'yan ta'adda da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki a sakamakon ɓullar cutar corona. To sai dai ƙwararru a fannin noma da hukumomin bincike a harkar noma na cewa ana ɗaukan mataki magance matsalolin da ya haɗa da kafa gidauniya ta musamman domin manoma kafin wannan lokaci. Wakilin Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu a wannan rahoton da ta haɗa mana. Rahoton da ke ɗauke da sa hannun shugaban hukumar abinci da aikin noma ta duniya Ku Dong Yu ya nuna cewa fiye da mutane miliyan 34 ke fama da barazanar yunwa wanda yake buƙatar matakan gaggawa domin a ceto rayuka tare da kiyaye hanyoyin rayuwa da kuma hana mummunan yanayi. Amma shugaban hukumar haɓaka shanin kimiyyar noma ta Najeriya, Farfesa Abdullahi Mustapha ya ce tuni har an fara ɗaukan mataki na magance wannan bala'i. Kamar yadda suka yi magana ita ma Najeriya tana hoɓasa da abubuwa da yawa ta ganin cewa an kauce waɗannan alƙalai alƙaluma din a baya an sha yi kuma yanzu ma ina tabbatar miki da cewar na tabbata wannan gwamnati za ta yi wannan kokari kuma na tabbata wannan abin zai yi aiki kamar kwanan nan mun hadu haɗu da wasu bangarori na gwamnati wanda aikin dama shine tabbatar da an samar da abinci ga ita najeriya da kuma 'yan najeriya misali hoɓasan da ake a yanzu na wanda aka yi a da na yanzu ya mafi na da kenga inda ba dan najeriya ta yi hoɓasa ba lokacin da aka samu wannan matsalar ta corona a matsalar corona kowa ya rufe boda shi kowane bangare na shigowa da abinci ko kayan masarufi kasa an rufe shi kowace kasa ta ta rufe ta so ana magana kowa ya iya allon shi wanki kenan so kowa ya dogara da kanshi a wannan lokacin aka tabbatar da cewa najeriya ta yi matukar rawar gani domin ta ciyar da kanta a wannan yunwa ba ta shigo mana ba ba mu samu yunwa a wannan lokacin da kowa ya zauna a gidan shi ba a bangaren majalisar dattawa kuma shugaban kwamitin kula da harkokin noma sanata abdullahi adamu wanda ya kawo kudirin doka da za ta ba dama a kafa gidauniya wacce za ta taimaka wa manoma a ƙasa ya ce wannan kididdiga da majalisar ɗinkin duniya ta fitar yana daga cikin dalilan da suka sa shi ya bullo da wannan ƙudurin. to idan allah ya sa gidauniyar ne ta kafu ta fara aiki to za ƙarin samun ƙofa ne na hutawa manomi kuma manomi huta kuma aikin ya noman yadda ya kama yadda ya kamace shi to za samu riba riban ko shi ne wadatuwa na abinci gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta ta kai na musamman wanda zai ɗan kawo sa'ida ga manoma amma ga tsohon jakadan najeriya a kasar saudiya Muhammad Isa Dodo yana ganin idan har aka magance matsalar tsaro to abinci zai wadatu a ƙasa. Don duk wanda zai hau mulki sai ya natsa da Allah maɗaukakin sarki cewa zai kare mutane rayukansu da dukiyoyinsu. Kakkaban mutane cikin yunwa. Mutane yanzu ga ya sun shiga cikin abubuwa wanda abin da suke so shine su samu abinci. Mutane yanzu a Najeriya ba abin da suke so sai a kawo musu wani abu mai sauki wanda za su fita daga cikin wannan fitina. Daga inda ka ce ka ɗauke masu suna iya tafiya ko ina suna iya shiga cikin wani daji suna iya kwantawa su yi bacci to babu abin da za su nema kuma sai abinci in suka samu abinci shikenan rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya ce mutane miliyan talatin da hudu ke fuskantar wannan barazana tun yunwa a najeriya mafi yawancin su a arewacin ƙasar suke madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Litinin shugaban 'yan sandan birnin Minneapolis a nan Amerika, Midaria Arredondo ya ba da bahasi inda yake cewa tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin bai yi aiki bisa ka'idar 'yan sanda ba a lokacin da ya sa ƙorinsa ya taushe wuyan George Floyd a kan titi har sama da binti tara. rusunawa a kan wuyan floyd bayan an sa masa ankwa aka kuma taushe shi ya saba wa tsari ko kuma koyarwa aikin 'yan sanda in ji ardondo ya kuma ce wannan ba dabi'ar mu ba ce. shugaban 'yan sandan ya ce an horar da jama'a akan yadda za su kwantar da tarzoma kada su daina amfani da karfin tuwo ta yadda bai dace ba ana kuma horar da su akan ba da kulawa matakin farko a don haka ya ce wajibi ne akan mu mu aikata hakan a radondo bakar fatan farko da ya taba zama shugaban 'yan sanda a birnin ya kori shobin da wasu jami'ai guda uku a ranar da floyd ya mutu daga bisani a radondo ya kwatanta mutuwar floyd a watan mayun bara da kisa tun da fari dai rukunin masu sauraren bahasi sun kuma ji ta bakin likitan ɗakin kulawan gaggawa na asibitin minneapolis wanda ya fara tabbatar da mutuwan floyd a ƙarshe majiyar da amurka ta samo labarin ma'aikatar sojan rasha tana tura jami'anta kan iyakar ukraine na da tushe tana mai kira ga moscow ta ba da dalilin wannan takalan kana a shirye take ta sa kafar wando ɗaya da ita in ji ma'aikatan harkokin wajen amurka a jiya litinin labarin tura dakarun rasha da kuma kai komo da suke yi akan iyakar gabashin ukraine shine na baya-bayan nan a tankiya tsakanin alakar amurka da rasha da ta yi tsami kasa da wata uku bayan da shugaban amurka joe biden ya dauki ragaman mulkin kasar mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka ned prince ya faɗa a wani taron manema labarai cewa amurka za ta nuna damuwa a yunkurin da moscow ke yi na tsoratar da ukraine ko da kuwa hakan na faruwa ne a bangaren rasha ko kuma a cikin ukraine din a gaida baba babu yakun makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jihar Filata da ke Najeriya 'yan kasuwar da iflayin wuta ya cinye wa dukiya na kimanin fiye da naira biliyan ɗaya a kasuwar doya ta bal da ke garin nama karamar hukumar kwamfan sun buƙaci gwamnati ta tallafa musu. Wakilai mu Zainab Babaji ta rawito cewa gwamnan jihar Filata Simon Lalon ya ziyarci kasuwar ya kuma yi musu alkawarin naira miliyan goma don rage musu raɗaɗi. Ga Zainab da ƙarin bayani. Waɗanda ibtila'in gobara ya shafi dukiyarsu a kasuwar doya ta ɓol da ke garin namu a ƙaramar hukumar kwamfan a jihar Filato sun buƙaci gwamnati ta kawo musu ɗauki. Shugaban kasuwar Monde Ball ya ce sun tafka asara na fiye da naira biliyan ɗaya. Tun da muna nan ba mu taba mun samu ta doya kamar yadda ba aka sa a cikin wannan lokacin ba. Mm. Don mutane ɗari biyu da tamanin da nan duka masu sa doya ne gaba daya kuma akwai wanda suna da noma suna kawo iri ga manyan gaba daya su zo su sace wannan wurin to ke ga da iri ga manyan gaba daya ya ya ya ya shi ne kaman asaran nawa kuka ya wurin mu muna kyautata tsammani inda za a yi shi daya baya daya zai kai biliyon daya da wani abu. Wato naira biliyon daya. Da har da wani abu. Kana ga ta ina zai shafi harkan kasuwanci tunda ka ce akwai manoma a ciki da kuma 'yan kasuwa. Kin gan kaman wanda ma already ya riga ya yi noma ya yi bunga ya kawo iri a ciki. Mm. Kin gan ba da dama da ma zai neme ya sake shuka shugaban baya ya komi don dama dan damuwan shi sai da manyan nan ne ya dan samu irin da ma zai zai sake kara loka ya shuka to yanzu ba manyan ba iri kuma gaba daya shi manomin kuma wani lokaci dan abin da ma zai sa wanda zai sayar da akwai wanda dama ya sa kan friday wanda ma ramu shiga ciki zai sayar ya mutum eh, ya siya masara muna neman ko gwamnati ta san taimaka mana ko gaskiya a nan shine in ba taimakon gwamnati da za su shiga ciki ba mutanen mu za su shiga cikin wani wahalar da ma zai zama masu in wanda ma yana da nauyin zuciya wanda ma zai sa komai Allah da raki gan an nemi hannun right saboda bai da abin da zai yi. Ita ma wata mace da ta yi asara a kasuwar ta ce lokaci ne da 'yan siyasa za su nuna suna kaunar talakawa da suka zaɓe su. Muna so gwamnati ta agaza mana saboda idan lokacin da gwamnati na nema tana neman taimakon talaka. To gashi yanzu talaka ta shiga wani yanayi wanda ba ta damunsa to yanzu fa dole gwamnati ta samu damuwa. so muna neman taimakon gwamnati ta taimaka mana kamar da idan lokacin nasa ya kai yana neman taimako a wurin mu ya taimaka mana gwamnan jihar plateau simon lalon wanda ya kai ziyarar jaje wa 'yan kasuwar ya sanar da tallafin naira miliyan goma kafin kwamitin da aka kafa don binciko musabbabin tashin gobarar da tantance asarar da aka yi ya mika rahotonsa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab babaji Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. maganar da ministan tsaro da shugaban kasa cewa bai daina bayan ta da kudin fansa to gwamnati na ba su aiko su ba dora za su sun dauke makaranta an ba su sun dauki mutanen gari an ba su an dauke jami'an gwamnati an ba su shi tallaka ba mai biya mai kudin fansa sai dai ya sai da gonar shi ya sai da gidan shi ya sai da noman shi ya sai da kasuwancin shi ya je ya so kan shi saboda haka gaba ɗaya tattalin arzikin zamfara ya durkushe ta noma ta kiwo ta kasuwanci suna bayan gari duk wanda ya fita zai ruga sai a halibi da wasu na cikin gari hatta da akwai matan da suka wo gudun hijira nan akwai matar da aka mijin mijinta kofar daki ita ta kama ta jaki suka sa cikin daki to ga jami'an tsaro sun zo ba su yi da kai garin ba suka wo kwana suka koma to kuma wannan magana da muke da kai ga yanzu duk wani wanda yake da hannu daga abin hatta da aliens a an musu bayani sun gamsu. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barka mu da saduwa mu da kuwa na sabon shiri na tsakan wuya mun ji daɗi da kuka lalubu shirin. To a wannan kashi na biyu na muhawara ta musamman da Sani malumfashi shirya mana tsakanin Aliyu Abubakar MK tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta tsafe kuma dan jam'iyyar APC da Sani Abdullahi Shinkafi na jam'iyyar PDP kuma memba na kwamitin tsaro na jihar Zamfara. Za mu duba abubuwa da dama da suka hada hada neman ƙarin haske ga tambayar da muka yi a makon jiya da ba a bamu ansa ta ba na cewa suwaye bayan wannan rashin tsaro da ke gallaba jihar zamfara din nan sannan kuma shin gwamnatin zamfara din takan biya diya ga kokarin take na karbo mutanen da aka sata kamar yan makarantar nan na jan gebe na kwanakin baya to wannan na daga cikin abubuwan da za mu saurara a cikin wannan muhawara kuma ga sani da bakin nasa yanda ya yi bayani ko bayana na fara kan magana kwami ina son yi mashi gyara zalai ana irin wannan maganganu a tsaya ga abin da aka tambaya kada a ci huskan mutane kuma kada a nuna kamar ba su da mutunci bai yiwuwa a ce ka zama inspector general na yan sanda na kasa. akwai mataimakin inspector general na yan sanda cikin kwamitin ga akwai tsohon kwamishinan 'yan sanda na cikin wannan kwamiti akwai tsohon alkali akwai tsohon permanent sakatari ni kai na tsohon ma'aikacin gwamnati ne ni ya dube mai ce ba musu abin da muke wannan cin uska ne da kamata yana irin wannan magana ga irin wannan program ba mai ce ba mu san abin da muke ko ba mu san manufar kwamiti ba akwai sanata sa'idu dan sadau akwai honorable justice nasiru gumi akwai pamset mamu da maradun da kuma wakilan bangaren fulani idan na ce don mai martani kamar yadda ya maganganu to program din ba zai kyau ba ina zuwa ba zan sa eh. kai ba haka ba dan ban yi tsammanin zai yi ba yana da nufin kila kamar akwai kalaman da waɗanda na cin mutunci ne ko bai kamata su ba to a yi eh, eh, kalaman da ya faɗi sun husata ne yanzu yana ji na kuma na zo ga reshi zan sake jaddada wannan kamar yadda na yi maka magana aka zo aka ɗauki waɗannan mata ana ƙoƙarin a an so waɗannan mata amma wasu 'yan siyasa da wasu fatari suna kokarin su yi shirin nan a aka kai ana ce su 'yan ta'adda kada su sako yaran nan za a ba su miliyan hamsin da bakwai suka ce to tun da sun gano wani zagon kasa ciki su ba su koko dama shi gwamna ya gaya musu ya ce su ko su sako su don Allah bisa ga sasanci su aji makamman su sasanci <laughs> kana ji alai Ya eh, jin kai. ko su sako su don Allah ko kuma gaza su kan soko su shi wallahi ba zai ba kwako ba eh to da zuwa naki honorable Aliyu a wakilin yana da ba shi ya karasa ba shi ya karasa na ba shi to karasa ba lansani eh ga ga mai to ya rage dare shi to shi ke <laughs> ya rage kamar yadda zai gaya maka su waɗanda sun ka shiga tsakani wurin eh. karɓo yaran nan su suka zo da wannan bayani bayan an waya da nan za a tafiya shi kakan wannan shugaban yan ta'addar da su eh, babbin bandi sun ka je su da shi an ka yallallaɓe jikan shi an ka sako yaran bayan sun kama tafiya sai ya ce su tsaya da suka tsaya sai ya ce su gaida mai gadi su gaida wa su ce suna gaida mai gadi suna godiya gadin kan da ya ba mai gadi makaranta da aka zo aka yi bincike aka kama mai gadi hatta da matan nan da ake cewa mutuwan ga fata sai da suka bar makarantar. Eh, da kada mai nisa me yasa su matan nan suka ba makarantar? An cewa ake sun jojon biki. Sun jojon biki ba su na aka zo a kama yara a metron. Kaka ne? Aka ce sun jojon biki. Su 'yan ta'addar suka ce don ba su iya gane shi yan apc ɗaya na amma suka ce yan banga siyasa na wancan bangare wanda ba su tare da gwamnati hmm. misali wani ɗan kasuwa cikin jihar zangwara yake iya cewa zai ba wani miliyan hamsin da bakwai wane mun san irin halin jihar zamfara zai bi mun san irin yadda an ka kwashe kuɗin jihar zamfara kuma so yadda kuɗin suke hannun su misali. Um, honorable uh, aliyu <clears throat> na'am ji duk bayanan da yanzu mai daraja gwamna matawallan maradin ya sha nana da cewa shi baya biyan kuɗin fansa wajen an so mutanen da mahara suka sace. Ka da wannan? Ka san na gaya maka bayan layin sa ya tsinke na faɗa maka ni ban yadda da wannan ba na ɗai kenan na biyu ina son in yi ma abdullahi shinkafi gyara a cikin maganarsa da ya ce ka jawo hankali na na wasu kalamai da na yi to ina son ya fahimta kuma alhamdulillah na san masu saurari za su ji babu inda na yi wasu kalamai na cin mutunci ga wannan kwamiti kuma ina son ya sani da irin wannan kalaman da yake magana ko da ban mutunta wannan kwamiti ba shi ya yi kaɗan ya man tambayoyin da ya mana lokacin da na gurfana a gaban wannan kwamiti. Hmm, tun da wancan yana wancan magana ah, yawa wa. Ah, ina so in mashi kai karamin yaro ne kai kana jiko eh, eh sosai ko kanan ka ne sosai ni kanan ka ne kwarai da a sosai kwarai da kwarai da gaske ah, ba za ka yi magana banza ba kai yaro ne eh, Allah Allah ba ka hakuri saurara ni muna magana ne ta hankali da ilimi Ba saurara ni na saurare ka wannan magana Kana da ilimi wannan magana. Idan ni ba isa kai waye ne ka kai waye ne. To kaga wannan baya son in ba shi amsar maganganun da yi. Ai da kace ba ka tana na gaya maka in za ka magana kai magana wanda ba ta cin mutunci ba. Kai ba kai magana kai waye kai wa kake. ulaika ulaika Yanayin lura ilala ta kowace ka sani. Ka je ka da. ka tambayi wani wani sama. Aiwa shekara da Ko mai gidanka shekara ɗaya ba ni a plan da yaki. Da aka ce wani wani ka ce sama. Tsaya tukuna. Abin da ka gama secondary school na da da gama high Malamai abin da nake so mu yi yanzu shi ya sa ina sana ban sake ɗauko wannan batun da dai an sassauta an fara fahimtar juna an ci gaba. Ban da ne in ga magana mai kyau amma in kai gana magana mai kyau zan ja ma ita. Tsaya a Malam Sani. Eh abin da kafin kai magana. Eh, sauraron nika ji. Kaga ni na saurare shi ya yi maganganu akalla wajen minti ashirin. na wani wallahi ba sannan na biyu ina so in bambanta ma wamban shinkafi abu biyu akwai bambancin shekaru da hankali akwai bambancin karatu da ilimi to duk ba nan ina son ya fahimci wannan idan ka ga mutum ana magana irin wannan ya ɗauki fushi to ba ya da hujja ka gane ko ah, eh, ina gaya ma ai kai ka san tambayoyin da kai ma a wurin kuma kai ka sani ba kai kai ma su ba yanzu to tambayoyin da ma na kawo su nan eh, ai ina son duk in dauki wannan maganganun ɗaya bayan ɗaya in baka amsa su duk abin da ka faɗi eh, zan faɗa ku zan baka amsa su komai ba ka ce ka ce kira shiru honorable ali abin da Ina zuwa, zuwa. Ko duka ina zuwa. abinda nake so ku ɗauka. Duk ma'aji wancan bayyana da kai a kwamitin su Sani Abdullahi a aji. Wancan magana na ce ana ta ce to ya yi magana ta mai da martani ka ce ba hakan kake nufi ba to da Allah ma'aji wannan magana. Idan mu ci gaba. To alhamdulillah. Malam Sadi wato idan ana irin wannan maganar so ba ka da dalilin da zai sa ka yi fushi a matsayinka na ɗan siyasa wanda ya saba mu'amala da mutane abin da ake so idan mutum ya faɗi magana ka ba shi amsa da kwakwara hujja wadda mai sauraro idan ya ji zai san cewa ka san abin da kake faɗi kuma ka san abin da kake so ci gaba so yayan maganganu da yawa ba a biyan kuɗin fansa yawa dawo ga wannan bayani idan ba a biyan kuɗin fansa to mai girma gwamna al'ummar jihar zamfara suna da haƙƙi na a masu bayani wace hanya aka bi aka ansu al'ummar da aka ɗauka. Tsari na shari'ar musulunci yau idan Allah ya baka gwamna ko ya baka ciyaman ko da roba fiyo wata ka sau cikin baitulmalin al'umma dole ne al'umma suna da haƙƙi na kai musu bayani cewa ga yanda bi an su mutanen. Na biyu mu wallahi abin da muke so zamfara ta zauna lahiya kuma duk hanyar da mai girma gwamna yake jin zai bai mu shawara wallahi za mu bayar kuma da zuciya guda tsakanin da Allah. babu wanda zai ce ma sulhu ba gaskiya ba ne amma abin da ake suka shine wace hanya ake bi wurin yin sulhu Bayanan da yake faɗa ni na fi shi ilimin abin da yake faɗi ya shigo cikin wurimi na a wannan lokaci kuma ni ne shugaban wannan karamar hukuma wasu garuruwan ma da ya faɗa da abin da ya faru ba gaskiya bane bambancin mu da su shine lokacin da muna gwamnati mai girma gwamna Abdulaziz Yara Bakar ya bar wannan abun buɗe idan aka shiga ƙauye guda aka kashe mutum guda za a yayata shi ko idan al'umma su ji amma su kuma da suka zo sai suka ɗauka cewa za su yi amfani da wannan insecurity din domin su sayi zukatan mutane su yi siyasa da su kuma su yi dantin image na 'yan siyasar da suka haishi mulki hannunsu shi yasa ba sa so a faɗa cewa an yi laifi a da muna da tsari muna da kwamitin tsaro a kowace karamar hukuma wanda eniya na wannan masarauta shine shugaban wannan kwamiti shugaban ƙaramar hukumar mulki shine bayan chairman na wannan kwamiti kuma an yi ɗauko membobi daga ko'ina an sa a matakin gunduma uban ƙasa muna da irin wannan kwamiti uban kasa zai ɗauko rahoto kawo wannan kwamitin mu a local government level za mu zauna mu tattauna dpo ocs civil defense sojoji duk membobi ne a wannan kwamitin duk garin da aka kai hari za mu faɗa kuma za mu rubuta za mu tura mu gwamnati to a gaishe kuma malamai idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu ji shin meye alakar da ke tsakanin wato masana'antun haƙe-haƙen ma'adinai da ke cikin zahar zamfara ɗin da wannan ta'addancin da ake yi a cikin wannan jiha din kuma sannan me yasa bamu taba jin cewa an sace su turawan nan da ke aikin haƙar zinari nan da ke cikin zamfara din ba sai dai yan zamfara din kuma ya za mu bayyana yawan hotunan da mukan sha gani tsakanin shugabannin gwamnati da shugabannin yan ta'adda da ake dauka kuma ana cewa su yan ta'adda ana neman su a kama su ba da bayan haka za mu ji shin gwamnatin jihar ta zamfara ta biya kudin diya ko fansa domin tabo yan makarantar ne yan mata 300 da wani abu da aka sace daga jan gefe kwanan baya wani abubuwan na daga cikin wanda za mu duba a shirin mai zuwa muna fata za ku kasance ta da mu yanzu ka madadin su masu hannu da shuni a cikin wannan tattaunawa din musamman su bakin namu aliyu abubakar mk da sani abdullahi shinkafi tare da shi sani malumfashi da ya shirya mahaura din da kuma garas alheri abdu da ta hada mana shirin aliyu mustapha sakwata ne a washington muna fatan mu baku lafiya assalamu alaikum To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. To ba balle a takaice da alamun kura ta lafa tsakanin sarki Abdullah na kasar Jordan da dan uwansa Yarima Hamza kwanaki bayan zargin samun hannun Yarima a wani yunkurin tada tarzoma a masarautar ta Jordan. Wannan hasashen ya biyo bayan wata ganawa a jiya Litinin tsakanin dan uwan mahaifin Abdullah Hassan da kuma Hamza. waɗanda kuma suka halarci zaman shiga tsakanin da aka yi a gidan hassan da ke cikin gidan sarautar ta royal hashmiyat court sun hada ne da hashim dan uwan hamza da kuma wasu 'yan uwa uku majalisar dinkin duniya ta sanar a jiya litinin cewa an kashe akalla mutane 40 a yankin da ta yamma na sudan wuni uku bayan wani rikicin kabilanci da ya sanadiyar da gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci rikicin na al-jinina da ke kusa da iyakar kasar da chadi ya yi sanadiyar raunata wasu mutane 58 faɗin tsakanin kabilun larabawan rizigat da kuma kabilar basalit a eljinina ya ɓarke ne bayan da wasu 'yan bindiga sun harbi mutane biyu kana kuma suka jikata wasu mutane biyu 'yan kabilar masalit a cewar majalisar ɗinkin duniya a ƙarshe sama da 'yan gidan yari 1,800 ne suka arce daga kurkuku bayan wani gagarumin samame da 'yan bindiga suka kai akan wata gidan yari a kudancin najeriya inda suka yi amfani da abubuwan fashewa a cewar hukumomin gyaran halayen jama'a a jiya litinin wannan ɗaya ne dai a cikin gagarumin fasa gidajen kurkuku a afirka ta yamma To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hansi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Bahira ne da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.